shekara ta 2020 a miladiya kamar yadda aka sani muna cikin suratul araf sannan mun tsaya jiya aya ta 155 cikin wannan sura mai albarka muka ce wannan aya ta ƙarshe da ɗan ƙarin bayani kaɗan ita ce faɗin Allah wa tara Musa ƙaumahu saba'ina rajulan limiƙatina Allah ya ce wato ainihin واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا Musa عليه السلام ya zaɓi mazaje saba'in daga cikin mutanensa limiƙatina domin alƙawarin da muke na haɗuwa falamma akhadhahumur rajafatu yayin da girgiza ya kama wannan mutane na annabi Musa a wani lokacin aka ce a wata ayar cikin suratun da sa Allah ya ce fakhazat humus sa'iqa yayin da tsawa ta kama su qala sai ce rabbi laushi ita a halaktahum min qablu wa ya Allah ya ubangiji da ka so da ka halaka su da ni gaba ɗaya gabanin zuwan wannan wuri domin shi yana ganin me za shi ya ce masu bani isra'ila sai da ya zaɓo masu matsayi manya-manya masu daraja a ciki mutum saba'in to kuma sai ya zama gashi sun taho tsawa ta kama su girgiza ta kama su ya ce a tuhulikuna bi ma fa'ala sufaha minna shin yanzu a kama mu a halaka mu ka halaka mu wato da laifin wawaye a cikinmu mu wawaye su ne wanda suka yi bautar ɗan maraƙi ko kuma wawaye su ne wanda lokacin da ya ɗauko su ya taho wurin ganawa da ubangiji da su nemi ya gafarta masu laifin da su suka yi ko kuma 'yan uwansu suka yi a wannan lokaci sai suka ce ma musa alaihi salam wato lannu umina laka suka ce ma allah mu ba za ma mu imani da kai ba ya to kai musa wannan manzancin naka da risalar ba za mu yi imani da kai ba hatta na rallaha jaharatan har sai mun ga Allah karara to wannan lokacin ne da suka faɗi wannan ɗin fa aka humus sa'iqatu sai tsawa ta kama su su sun tafi su je su nemi tuba su nemi gafara na laifukan da suka yi an zaɓi manyan mutane wasu ka ce su ma sun bauta ɗan maraƙi wasu ka ce wanda ba su yi ba ne ya zaɓa su je su roƙa ma 'yan uwansu gafara abin da suka yi da kuma da suka je suka ce ma musa alaihi salam ai kai kai ai magana da ubangijinka to mu yanzu ka nuna mana shi saboda haka in ba haka ba ma ba za mu imani da kai ba to wannan daidai lokacin ne sai tsawa ta kama su wannan kama su da ta sai shi ko musa yake ganin ina ma a ce can a baya ne tun makan ya tattaro su laifin ne a kama su amma yanzu ga su ya taho da su kuma ga abin da ya same su sai ya ce in hiya illa fitna tuka wannan ba wani abu bane face wato wani abu ne na fitina shine jarabtawa kenan jarabtawa ka ce wacce take turillu bi ta sha kakan batar da wanda ka so da ita wannan jarabawar wata ta sha kuma ka shirya da wanda ka so an ta waliyuna kai ne majibincinmu mai taimakonmu faghfir lana warhamna daga nan ya fara addu'a shi annabi Musa kan abin da ya faru na abin da ake na halaka wannan mutane nashi wasu ce da ya faɗi wannan an kyale su ne ba su mutu ba ko kuwa sun mutu sai can masu tafsiri suka ce ai sun mutu ga baki ɗayansu waɗannan dai da suka zo suka yi wannan aika-aika na cewa ma ba za su imani ba sai sun ga Allah daga nan ne Musa ya rika kuka yana cewa rabbi laushi ita a halaktahun min wa iyaya ita ka faɗin wannan kuma sannan ya zo yana cewa wato ainihin anta na faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin kai ne majibincinmu saboda haka kai mana rahama kuma ka gafarta mana kai mana rahama kai ne mafificin masu yin gafara wannan shine ɗan ƙarin bayanin da na yi wasu malaman suka ce ba a yi bayanin sun mutu ko ba su mutu ba an ba wannan magana a rufe halawakar gumi allah ji kansa a tafsirin sa kusan wannan ya tafi shi yana ganin cewa ba a fito da bayanin su ba karara na cewa an halaka su sun mutu ko ko a'a da ya nuna nadama shi an dawo masu da ransu ko kuma a'a ba amma halaka sun ba wasu malaman suka ce a'a ai waccan kalma da suka faɗi an halaka su wallahu a'lam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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نعم الله مدوك كيتشي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك malaman tafsiri suka ce wannan ƙarashin addu'ar annabi musa ne alaihi salam واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة يا الله mana a أتكون ونن دنيا ككاوة sannan kuma ka rubuta mana kyakkyawa a lahira wannan ƙarashin addu'a sani ya ce inna huduna ilaik lallai mu mun koma zuwa gare ka mun tuba domin huduna ma'anar shi wato tubuna kenan daga nan ma asalin sunan su yahudu yake yayin da suka yi laifi aka ce to su tuba shine suka ce huduna ilai shi annabi Musa ya ce mun tuba mun koma zuwa gare ka cikon addu'ar sa da yayi ya roki ubangiji ƙala sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shi azabata nakan sami wanda na so da ita wanda ya laifi ya kangare abin da ya saba to nakan azabtar da wanda na so da azabata wa rahmati wasu wasi'at kulle shai. amma rahmata ta yalwaci dukkan komai rahmata in ji Allah ta yalwaci komai da komai fasa aktubuha lillazina yattaqun kuma zan rubuta wannan rahmatawa ga waɗannan da suka ji tsoron Allah suka yi abin da yake zai kare su daga fushin Allah wa yutuna zakata su ne kuma wanda suke ba da zaka zakka wallazina hum bi na yu'minun wanda su ne game da ayoyinmu yu'minuna suke yin imani to duk zan rubuta rahamata da jin kaina a kansu to za mu ga cewa kalmar da Allah ya ce kala azabi usibu bihi man asha azabata ina samun wanda na so da ita kenan duk wani sako da bawa zai yi in dai ba shirka ba ne. har ya mutu yana yi bai tuba ba to yana nan ƙarƙashin wannan mashiya ɗin in Allah ya so ya kama shi da wannan zunubin ya azabtar da shi wata rana Allah ya mai afuwa ya sa shi aljanna tunda ya mutu da tauhidi wannan shi shine mashi'a kaga sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha azabata zabata ina samun wanda na so da ita kuma in ya so sai ya gafara kawai shikenan a gafarta ma mai laifin ya wuce wannan laifin da ke tsakanin bawa da ubangiji kenan banda laifin da yake tsakanin ka da bayi ka taba hakkin su ka cuce su ka zalunce su ka saci kayan su ka taba mutuncin su da sauransu waɗannan sai an yi hisabi Ka ga rahama ta ubangiji da a shi mai laifi sai Allah ya fi mashi ya ga dama ya ga dama ya kama shi da laifinsa to sai ya ƙara da kuma cewa rahmati wasu kullu kullashai rahmata ta yalwaci komai da komai ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahma lallai Allah mabuwaye yana da rahama ɗari fa minha rahmatun yatarahamu biha al-khalqu daga cikinsu su rahama ɗaya wanda Allah ya saukar a duniyar nan da ita ce halittu suke jin tausayin junansu wa biha taquful wuhush ala auladiha da ita ce har dabbobi na jeji suke jin tausayin 'ya'yansu za ka ga yadda suke su har su girma Allah ya ce annabi ya ce wa akhara tis'atan wa tis'ina ila yawmil qiyama Allah ya bar rahama shi 99 sai ranar kiyama wacce anan ya ce fa ha? wannan rahama zan rubuta ta ma'ana zan wajabta samun ta Allah baya shi ke makansa Allah ba a yi masa tilas amma wani bin shi sai ya ce ya ma kan shi tilas domin aktubu ha kamar aujabaha ne zan wajabta ta ga waɗannan suwa to sai ka kiyaye da abin da aka faɗi don ka siffanta da sifofin suwa Allah ya wajabta ma kan shi zai rubuta masa rahama can wajen tasa'in da tara da ya aje ɗaya ce tak nan za ka ga duk tausayin uwa da take maɗa tausayin iyaye tausayin dabba ka dubi kaza da take ma 'ya'yanta kowane dabba za ka gaida suke jin tausai to duk da rahama ɗaya ce da Allah ya sauka a duniya saura kuma ya aje ta zai rubuta ta zai wajabta samunta ga lillazina ya taƙuna ga waɗannan da suke taƙawa wato ainihin taƙawa mun sha faɗi ita ce imtisalu awamirillah wa shinabi nawahihi ƙoƙarin bin dokokin Allah sau da ƙafa da kuma nisanta hana-hanansa su ake ce mataƙawa taƙawa ka nisanci hane-hane kuma ka aikata abin da Allah ya ce to kai ne muttaki to masu wannan Allah zai rubuta ya wajabta ma kan shi eh cewa za su sami rahamarsa gobe kiyama zai kyautata masu saboda baiwa tashi da ihsaninsa zai ba su wannan kamar yadda ya ce a suratul an'am da muka karanto ka taba rabu kuma ala nafsihin rahma ubangijinku ya wajabta ma kan shi wato ba ku rahama shine jikanku wanda duk suka bi abin da yake so to daga ci akwai takawa sannan wayu tuna zakata kuma da ba da suka ba da zakka malamai suka ce me ya kawo maganar zakka nan kuma sura mun ce makiya ce ko an ga maganar zakka aka ce saboda ana maganar yahudawa su Allah ya yi su da bala'in san dukiya da san duniya shi yasa aka sarƙafa maganar zakka saboda cire zakka alama ce ta imani duk yadda Allah ya baka ka kasa ta arba'in kama kuɗi kenan ka ba da kashi ɗaya talatin da tara naka kamar shanu ka kasa su talatin ka ba da ɗaya awaki arba'in ka ba da ɗaya haka haka kowane nomanka wanda ruwan sama ya samar ka kasa goma ka ba da ɗaya tara naka wanda ka shayar ma ka kasa ashirin sannan ka ba da ɗaya to wannan zakkar da kuke rainawa sai mai imani zai yi to wanda ke ba da zakka shi ma za a masa za a ji kansa sai Allah ya ce wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke wancan suka siffanta da wancan subobi su ne wanda game da ayoyinmu suke imani ba sa karyata su suna bin ayoyin Allah sau da kafa suna aiki da su ne Allah ya ce zai ya wajabta ma kan shi sama masa ainihin wato rahamarsa Allah ka saka mu ciki saboda haka sai mu ji sifofin Allah ka ba mu ikon sifanta da su mai Allah ya ce alladhina yattabi'una rasulan nabiyyan ummiyyan ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نعم الله ملوك الشيطة الذين يتبعون الرسول النبي الأمية سواء إذا أربو تاما الله يوجب تاما كان شزي مصر رحمة زي جي كان سو ci gaba ne da wancan bayani na batin daga lillazina taƙuna wa tuna zakata wallazina hun bi yi minun sai Allah ya ce allazina rasulun rasulan nabiyal ummiya su ne dai waɗanda suke bin manzan nan annabin nan al'ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba duk abin da ya koyar haka aka gaya masa wahayi ne shine manzo kenan sai aka ce allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil shine wanda suka sami sunan shi a rubuce da siffofinsa maktuban indahum a rubuce a wurinsu fit a cikin attaura wal'inji wal injil kuma da a cikin littafin injila kaga ana magana yahudawa kenan wanda duk suka bar abin da suke suka dawo suka yi imani da abin da aka faɗi da kiristoci to fa abin da ake faɗi na rahaman nan da Allah ya wajabta ma kanshi za su samu ga su ne wanda suke bin manzan nan annabin nan kaga a anan disipofin biya ka faɗi matsayinsa na manzo daban risala kenan matsayinsa na annabi annabta duka Allah ya haɗa ya bashi sana ummi idan aka gaya ma annabi bai iya rubutu da karatu ba yabo ne amma da ni da kai da mu in aka ce baka iya karatu da rubutu ba suka ne e eh, aibatawa ne baka iya karatu da rubutu ba kenan jahili ne kai baka san komai ba saboda mu an sanya sanin mu ta hanyar koyo ta hanyar karatu da rubutu shi ko manzo an toshe wannan kofa ne dan kada ma wani ya ce a'a dama can ya iya zuwa yake rubuta ya zo ya gaya ma mutane shi yasa bai iya karatu da rubutu ba sai abin da aka yi masa na wahayi kenan hmm. an gane da kyau sai aka ce allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wannan da suka sami sifofinsa da sunansa a rubuce a wurinsu a cikin littafin nan na attaura da kuma littafin injila ya amurhun bil wayan wa yanhahum anil munkari yana umartar su da aikata aiki kyakkyawa abinda duk shari'a take so shi ake ce ma'aro wayan hawa ma'anil munkari kuma yana hana su aikata abin ki abinda shari'a ba ta so shi ake ce munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat kuma yana halatta masu daɗaɗa ababen ci da ababan sha na duk wanda Allah ya halatta musu to shi ma yana cewa a ci a sha halal ne sannan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith sannan yana haramta masu khaba'is munanan abubuwa wanda shari'a ta haramta kar a ci to annabi yana cewa kar su ci shi ma yana tafiya akan wannan kar su ci duk abin da zai cutar da hankali zai cutar da kuma wato ainihin a shari'ance shari'a ba ta yadda ba a ci sannan kuma a hankalta ma zai cutar to annabi duk yana haramta wannan wa anhum israhum yana sauke masu nauye-nauye wal aghlalan lati kana da alaihim wato nauye-nauyen da da can addinan da kafin su yake a kansu to shi ya zo ya sauke masu shi wal aghlalan lati kana da alaihim da kokumi wanda yake ya kasance a kansu abinda aka tarar su yahudawa in suka yi laifi wani bin sai sun kakkashe kansu a gafarta masu idan wani abu na najasa ya taɓa tufafin sai dai su yanke wurin ibada ba za su yi ba sai sun je ɗakin ibada coci kenan ba za su yi kamar yadda muke yin ta kama ka a ko'ina ba haka haka abubuwa da aka ɗora masu in suka je yaƙi suka samo ganima sai dai su ƙone ta ba za su ci ba duk wasu nawaye-nawaye wanda ke kansu shi manzan nan da ya zo duka ya zo ya sassauke su na amanu bihi to waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka ƙarfafe shi suka mara masa baya wa nasaruhu kuma suka taimake shi wattaba'un nura unzila ma'a suka bi hasken nan da ya zo tare da shi wato hasken da annabi ya zo tare da shi ne ƙur'ani ko sai aka ce ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun rabauta su ne masu dacewa su ne masu samun arziki to kaga da wancan addu'o'i aka taho da su sai kuma aka Allah ya nuna ga abin da zai ga abin da zai amma suwa za a yi mawa su ne wanda suka yadda da wannan abubuwa aga yadda da Allah imani da Allah sannan da kuma bin manzo sallallahu alaihi wasallam sau da kafa sunna su kenan wanda an gaya mana sifofinsa kuma ga rahama abin da ya zo da shi na duk wani nauye-nauye wanda da yake akan wannan al'umma mazo sallallahu da ya zo duka ainihin an sauke shi babu shi an sauke ma wannan al'umma ɗin wannan aya ce ake ce mana kenan a yau babu wani ba yahude da yake yahudanci yake da hujja ta yin yahudancin akan shi na biyan annabi musa hakanan ba wani kirista da yake kiristanci cewa yana kan daidai yana kan addinin annabi isa yana dai ya riƙa kawai amma inda yana kai zai zo ya bi manzo saboda ga abin da aka ce ko eh ga shi su ne allazina yattabi'unar rasulan nabiyal ummiya wanda suka bi manzan nan annabin nan mai wannan sifofi ashe kaga yahuda sun bi annabi ba su bi ba kiristoci sun bi ba su bi ba tare da kuwa nabi na cewa wato ainihin babu wani kirista ko wani bayahudi da zai ji abin da na zo da shi sannan bai karɓa ba imani da shi sannan kuma a ce zai shiga aljanna gobe kiyama babu kowaye ne dole wato ba abin da ya rage mashi sai dai ya zo ya bi manzo kenan ba shi da wata kafa ta gocewa ya ce a shi yanzu yana da dama ya wani abu ba musulunci ba an fahimta da kyau kamar yadda ya zo cikin ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba wani wato a wani wurin ma cewa ya laukana musa hayyan ma wasu ahu illa tiba'i shi kan shi musa da yana da rai ba abin da ya rage mashi sai dai ya bi ni kawai eh ba shi da wata hanya da zai bi ya tsira sai dai ya zo ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka kina ashe a duk lokacin da aka ce maka ba yahude eh addinin Allah yallai an masa afuwa cewa suna mai afuwar suna nan suna bin addinin za mu ci kansu za mu yi auren matansu in muna so amma fa kafirai ne dalili cewa inna dina inda al-islam addini yadda je a wurin Allah shine musulunci su kuma yanzu abinda suke ba musulunci bane ko ba musulunci bane shi yasa suna nan sai ainihin mu kiyaye da kyau Allah ubangiji ya mana ah, gam da katar amin banda wannan sai me ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله مدوك كيتي قل كتشي يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا Wanzu aka ba umarni ka ce ya ku mutane lallai ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya hmm. allazi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda yake shine mamallaki ko mai mulkin samai da ƙasa shi ne lahu mulku samawati wal wanda mulkin samai da ƙasa na shi ne la ilaha illahu babu abin bauta da cancanta sai shi yuhyi wa yumit yana rayawa kuma yana kashewa fa'aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzansa النبي الأمي الذي يؤمن annabin nan al'ummi wanda baya karatu bai ko kuma bai iya karatu da rubutu ba sai abinda aka koya masa na wahayi eh allazi yu'minu billahi wanda ya imani da Allah wakalimate kalimati da kalmominsa Alamai suka ce shine alqur'ani wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tahtadun Lallai za ku sami shiriwa za ku sami shirya wanda duk ya bi Allah ya bi manzo ya shiryu wannan aya aka ce ita ce dalili na cewa Allah ya aiko annabi zuwa ga duniya gaba ɗaya, zuwa ga larabawa zuwa ga ajamawa zuwa ga baƙaƙe da farare ga baki ɗaya kamar da ibnu kasir ya ce ya yohannasu ya ce wa haza khidabun lil ahmar wal aswadi wal arabi wal ajami duk ana kira ne nabi Allah ya aiko shi zuwa ga farare da baƙaƙe da larabawa da ajamawa duk ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a lallai ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗaya kaga kowa da kowa ya shiga kenan saɓanin waɗancan manzanni wannan aiko shi zuwa ga mutanensa annabi saleh an san zuwa ga aka aika shi annabi hudu shi ma haka nan annabi ludu kowane annabi shu'aibu kowane zuwa ga mutanen mutanensa aka aika shi shi ko annabi ga abin da aka ce zuwa ga mutane ga baki daya kowa da kowa ya shiga kamar yadda muka karanto wato cikin suratul an'ami inda Allah ya ce qulillah shahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alqur'anu unzirakum bihi wa man bala da unzira wa man balaga shine muhallu shahid an saukan man wannan kulilla ka ce Allah shine abin bauta shi kadai ko shahidun baini wa bainakum shi zai shaida tsakani na da ku wa ilayya hadha alquran an yi man wahayin wannan alquranin li bihi da maku gargadi da shi ku da nake tare da ku yanzu sannan wa man balag da kuma duk wanda zai isa masa gamu ya iso mana kuma mun ji mun karɓa kun ga ashe kenan dole ne mu yadda manzo na kowa da kowa ne kuma manzancin shi ya game kowa ba wani kirista yanzu da yake da hujja na kiristanci ba wani bai huje da yahudancinsa yake da hujja na yin yahudanci kun gane da kyau a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa cikin hadisin hadisin bukhari ne inda yake fassara wannan ayar imam bukhari ya kawo magana hadisin abu darda ne yake cewa manzo sallam wata rana ya yi fushi sai wajala abubakar ya kul wato magana doguwa yace ce <clears throat> amma dai ta shine muhallin shahid amma akwai matsayi ga abubakar mun karanto ta ta ɗan faɗinta da ɗan faɗinta shine abin da ya faru abubakar da umar ne suka ɗan sami saɓani har sai abubakar ya bi umar yana ta bashi shi haƙuri shi kuma ya fusata yake har ya shiga gida bai yana cewa ya haƙuri bai saurare ba daga na annabi abubakar sai ya wuce wurin manzo sallam yake ba shi labari ka ji abin da ya faru tsakani na da umar mun yi ɗan abin nan kuma na ba shi haƙuri ni bai dai ce man komai ba ka duba dan Allah mu yanzu ai ma fada wai ka bi mutum ka ba shi hakuri kila ka ce to je ka kai ka jiyo amma yanzu shi abubakar damuwa yayi ya nemi ya yi afuwa ya yafe mashi bai ce komai ba bai ce na yafe ba bai ce ban yafe ba hankalin shi ya tashi ya tafi wurinsa yake ce masa kajira sai ya ce ni ne ma na zalunce shi amma duk da haka mai ruwaya abu darda ya ce fa gadiba rasulullah sai manzon sallam ya yi fushi wa ja'ala da ya yi fushi a wannan lokacin wa ja'ala abubakar ya ƙul ya sanya yana cewa a wato nan kenan eh shi abubakar ya yi fushi saboda umar bai saurare shi ba sai ya zo yana gaya manzo ya rasulallah wallahi ya rasulallah ana kuntun wato uzlimu ni ne zalincin faƙala rasulullah hala antum tari kuli sahibi shin za ku bar abokina ko za ku daina taɓa ma aboki inni qultu ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ni ga abinda Allah ya ce in faɗa maku ni na ce sadda Allah ya sauka man da wannan ayar ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba ɗaya wa qultum kuka ce ka zabta kayi ƙarya wa ƙala abubakar sadakta amma a daidai lokacin shi abubakar ya ce ka gaskiya mm. to wannan wanda ya man wannan ya kuke taba man shi ma'ana umar kana cikin wanda lokacin kuka ta <laughs> kamar yana goranta ma umar ne ko ba da gaba umar ya yi musulunta ba a daga gaba ne zai da annabi ya addu'a ma addu'a ta fada kan shi to shi fa abubakar ne yake ce mai lokacin da aka sauka man da wannan ayar ya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lokacin da na faɗa muku ita ƙaryata da kuka yi sai shi ya ce kayi gaskiya shine farko wanda ya miƙa wuya wannan matsayin kaga ashe abubakar yana da matsayi kenan babba wanda Allah ya bashi shi ya sa annabi baya so a taɓa abubakar wa ka fi so a maza ya ce abubakar a mata fa ya ce aisha ɗaya ce ga abubakar matsayi ne Allah ya basu su kuma 'yan shi'awa kuka fiƙi abubakar a mazawa kuka fiki a mata aisha ka duba da haka zike na abinda annabi ya fi so shi kuma su shi suka fiki eh yan shi'a kenan masu zagin sahabbai domin akwai wanda ba su zagin sahabbai a cikin su Allah ya tsare mu wannan daga cikin abin da aka ba manzo ya ce an ba shi abubuwa guda biyar wanda ba a ba kowa ba cikin annabawan da suka gabace shi shi ma hadisi ne hadisin da imamu ahmad ya inganta shi ya fita da yi wato ya zo cikin musnad ɗin shi annabi ya ce to hamsan lam yudahunna nabiyun qabli an bani abubuwa guda biyar da ba a ba wani annabi ba gabani na wala quluhu fakhran ba ina faɗi bane dan alfahari a'a yace bu istu ila nasi kafatan al ahmar wal aswad wannan shine muhallin shaɗin an aiko ni ya ce ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya jajayensu da baƙaƙensu wani sirtu bin ro'ubi masirata shaharin an bani wato cin nasara ta hanyar jefa tsoro ga abokan gaba tun tafiyar wata guda annabin ya tafi zai kai hari to tafiyar wata guda za a jefa tsoron manzo da suke da al'ummarsa su waɗance abokan gaba ya ce ni aka ba wannan ba nasara ba ce ai abokin gaba daga sadda aka jefa mai tsoron ka to ka ce rabin nasara saura tuwanci shi kawai ka karasa ya ce wa an sai ya ce wa ohilla liyar ghana'im walam tuhilla li ahadin qabli an halatta man ganimomin da duk na samu in ci halalle da ni da sahabbaina da al'ummata amma ba a halatta ma wanda suke gabanina ba ya ce wa ju'ilal liyal ardu masjidan wa tuhura sannan an sanya mani ƙasa gaba ɗayanta ta zama wurin sujuda kuma ta zama abin yin tsarki eh duk inda sallah ta kama ka sai ka kalli alƙibla kai in ka rasa ruwa ka bugi ƙasa kai wanda su ba a ba su wannan rahama ba da jin daɗin ya ce wa ɗitu shafa'ata fa'akhartu hali ummati yawmal qiyama an bani ceto na musamman aka ban ni kuma na jinkirta shi ga al'umma ta sai gobe kiyama fahiyar liman la yushriku billahi shai'a amma fa ce tan. yana ga wanda bai shirkanta Allah da kowa wajen bauta ka ji dan Allah wani istisna'i shi yasa ta addu'a kake cewa la maghfir li jami'i mautil muslimina alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risala wa matu ala zalim matattun za ka yi masa addu'a an ce sai ka yi mai sai wanda suka mutu suna tauhidi eh allazina shahidu laka bil wahdaniyya wani nabiyyika bi risala wa matu ala zalika to addu'a ka su kake ma wanda ya mutu yana shirka ba ruwanka da shi kuna ganewa to kaga anan ma annabi ya ce ceto aka ba shi na al'ummarsa kuma ya ce a jinkirta mashi sai gobe kiyama zai ceci al'ummarsa duk wanda ya mutu baya shirka sai an tsamo shi daga cikin wuta duk laifin da yi ba shirka ba ce amma shirka kamar nan abadan fofofofo Allah ya tsare mu da shirka an gane da kyau to shine a nan wurin ainihin sai ake gaya mana wasu siffofi na ubangiji suwaye ne wato manzo na Allah wanda shi Allah din shine allazi lahu mulku samawati wal shine wanda ke da mulkin samai da ƙasa la ilaha illa huwa babu fa abin bauta cancanta sai shi wannan shine tsantsar tauhidi wanda duka ake ta kira ake ta maimaita shi yau da kullum yuhyi wa yumit Allah yana rayawa kuma yana kashewa ba wani abin da ake bauta ma wanda yake raya ko ya kashe babu shi ko aljani ko mala'ika ko wani mutum ko waye ne balle wata iska ko ba wani wanda ke raya kashe sai Allah saboda haka fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa annabi al'ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wanda ya imani da Allah kuma da kalmominsa malamai suka ce a wani wurin suka ce shine qur'ani wani wurin suka ce kalmominsa su ne awamir nasa da nawahi duk kalmomin Allah inda duk Allah ya ce a yi tuwanami ne kan gaba inda aka ce kar a yi dama bai yi wattabi'uhu ku bi shi kaga umarni ake mana kenan ko eh ku bi shi manzo la'allakum tahtarun tabbas za ku sami don da ke so ya sami shiriya to lalle bi manzo hmm. shi yasa can nake wancan hadisi da son kawo muku dazu a nan wurin ibn kasir ya kawo shi hadisi ne wanda yake ingantacce hadisin muslim hmm. hadisin abu eh, imamu ahmad kai wanda ainihin yake cewa man sami abi man sami abi a wannan ruwar kenan man sabi abi min ummati au yahudi aw nasrani falam yu'min bi lam yadkhulil jannata eh wanda duk ya ji duriya ta ya ji labari na ya ji ni ni a matsayin manzo ya sami sako ya isan mashi kenan kuna ganewa min ummati daga cikin al'ummata au yahudi ko wani mai kiran kanshi ba yahude au nasarani ko wani kirista falam yu'min bi kuma bai imani da ni ba to lam yadkhulil jannata ba zai shiga aljanna ba wannan ruwayar kenan ɗaya ruwayar cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke ga hannunsa la yazma ubi ahadun min hadhihi umma yahudiyun wala nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala nara sai da annabi ya ce na rantse da wanda raina ke ga hannunsa e ba wani da zai ji labari na da ɗuriyata daga cikin al'umma wannan al'ummar ta manzo kenan ba yahude ne ko kirista ne sannan bai imani da ni ba wannan illa da halan nara face sai ya shiga wuta gobe kyama kaga ashe lallai yau ba wani da da hujja da ke wani addini daban ya ce wai yana yi ma Allah ko kuma gobe zai shiga aljanna ko kuma a zai tsira daga wuta babu shi hadisai ne ruwa guda biyu wanda duka hujja ne a gare mu Allah ka tsare mu mai Allah ya ce ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون نعم الله يتشي ومن قوم موسى أمة daga cikin mutanen annabi Musa akwai al'umma akwai wata jama'a ya na bil wanda suke shiriwa zuwa ga gaskiya wa bihi adilun kuma da ita gaskiya ma suke hukunci suke adalci can an yi mana magana abubuwa da su yahuda halayensu ko daban daban daban daban a mutanensa bani isra'ila kenan an ce mutanen annabi musa bayan ya karɓo wanda suke can wurin wa fir'auna ya tsallako ruwa da su kasan yana tsallakowa abu na farko masiba suka ce a sa su ija Allah na ila daga nan ya fara gamuwa da bala'insu aka zo aka wuce wannan sai kuma suka zo bautar dan maraƙi ya tafi ya bar su ya tafi miƙati ya bar su suka zo kuma suka tafi bautar dan maraƙi aka ban mu haruna suka fi ƙarfin shi annabi harun suka ma nemi su kashe shi ya dawo hankali a tashe ya zo ya tara ana bauta mu ba Allah ba kun ga wani aidi tashin hankali ne to an ka ji kisoshin sai kai ta san kai kowai gaba ɗayansu ma ba wani mutumin arziki ne kuna ganewa ana nan ana nan sai kisa da muka karasa karanta ta yau da suka yi laifi na wata ɗan maraƙi aka umarce shi ya zaɓi nagartattunsu su je a yi addu'a je a yi addu'a kuma Allah ya fi masu da suka je suka ce ma ba za su iman da Allah sai sun gan shi karara ka ji wannan masifa <laughs> ko haka haka sannan to da suka taho shine kuma sai aka zo da suka haya wannan teku sun tafi za su tunkari sham to sahara ce suka gamu da yanayi mara daɗi na rashin ruwa da zafi da waye to sai aka yi musu girgije suna ta shan inuwa kun gane da kyau shine za mu ji a nan gaba abubuwa da aka yi musu na ni'ima na sauka musu da salwa aka sauka musu da abubuwa wanda suke irin su mannu ba kuma da suka samu sai suka ce su ba ma za su haƙura da abinci ɗaya ba <laughs> ko to halayyarsu iri iri to kana jin wannan kisoshin nasu to da suka tafi aka ce su tafi can su je sham baitul maqdis kenan su zauna su raya wannan ɗaki na ubangiji kawai sai suka yi ta abin da aka yi ta rikici shine aka sauka musu da ɗimuwa makwaye da suka shekara arba'in suna galu da ba su iya zuwa ba to daga baya dai shine da suka roƙi musa nema musu ubangiji gafara aka nema shine suka waye to da suka je za su shiga garin nan ma shine sai aka ce to su shiga ulu hedatun ku ce allah gafarta mana sare mana da zunubinmu ko oh, sai suka canza kalmar daga hidda sai suka canza zuwa hinda hinda ma'ana ka ba mu alkama maimakon izgilanci ka gafarta mana to in kana jin wannan ka tattara sai ka ce to ko gaba ɗaya wai mutane annabi musa ba wani mutumin arziki ne to ne sai allah ya faɗi wannan maganar wa min qaumi musa ummatun ya hadu daga cikin mutane na musa akwai wanda suke shiryayyu eh ya hadu na bil suna shiryuwa su bi gaskiya bihi ya dilun kuma har ma da gaske suke yin hukunci wato kaga adalci ne na ubangiji kenan duk shi yasa yanzu kamar yanzu ne wasu ce duk duniya an lalace ai ba wani nagari duk mutane yanzu lalatattu a'a kuskure ne wa ya gaya maka ai ba a rasa na kwarai a cikin mutanen da kake rena akwai bayan Allah na nan watakila arzikinsu ma ake ci kila da duniya ta tashi kuskure ne ka ce duk mutane kaza kaza ba daidai ba ne duk yadda suke da tsiya kunna nasu akwai nagari ko ai tun da aka taho in kuka duba labarin ba wa dukkansu ake sharewa a halaka ba wasu ne suke laifin sai a yi musu kaza wasu sai a yi masu kaza kamar yadda za mu ci gaba da jin maganarsa a nan gaba bani isra'ila kenan a wasu ayon ma an ƙare irin wannan bayanin a can cikin suratu ali imran akwai da aka ce min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al layli wa hum yasjudun daga cikin su ahlul kitabi akwai al'umma da suke tsaye akan gaskiya suna karanta littafin Allah ana al layli wa hum yasjudun wato lokacin na dare kenan sannan kuma suna ma masu sujuda ibada ta sallah kenan a wata ayar aka ce wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi mun karanta wannan a bacin ita ma dai ali imrana daga cikin ahli kitabi akwai wanda suke imani da Allah ba dukkan su bane lalatattun eh a wata ayar ma aka ce allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin haja abin da suke cako? ko ulaika yutuna ko kuma ulaika yutuna ajrahum marratayn bima sabaru cikin zuwa kasa suke nan kaga duk su ake nufi Allah ke ba mu labari waɗannan da atayna humul kitaba min qablihi aka ba su littafi gabanin shi qur'ani gabanin shi manzo hum bihi yu'minun su masu imani ne da shi wai za yi tula alaihim in aka karanta masu ma ayoyin ubangiji kalu sai su ce amanna bihi mun yi imani da shi ba ga salmanul wannan wa yake abin salmanul farisi ne ko da abdullahi bin salam abdullahi bin salam nake son in ce kaga dai ba ba yana cikin su ba shi yake ma bayanin irin halayensu ko kaga shine aka ce an karanta musu su rika imani da shi innahu alhaqqu min rabbina haka suke cewa lalle shi gaskiya ne daga ubangijin mu inna kunna min qablihi muslimin mu mun kasance gabani shi qur'ani ma masu miƙa wuya ne tuntuni ma mun sallama ulaika yu'tawna ajrahum marratay za a ba su ladan sa kashi biyu ma sabaru saboda abinda suka yi hakuri can sun bi wato littafin da aka saukan ma su sannan kuma wanda suka taho suna nan a kai da labarin manzo ya kuma suka bi shi kaga sama ba su ladan wancan abin da suka tsaya a kai na gaskiya da kuma yanzu abin da suka bi na manzo kenan to kiristoci da sun yi haka kaga da sun huta da abin da suke ta yi yanzu na shirme wani abu da suke wanda shi irin su bulus da sauran sun zo duk sun rikita addinin kiristoci ba abinda da annabi isa ya zo da shi bane shirme kawai suke yi duk su sun bata shi shi suke bi suke raye-rayensu da ihe-ihe a coci wai da sunan addini allah ya tsare mu لئلا يتشي وقطعناهم اثنتي أشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ۖ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم الله مدوك كيتش وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما wato muka yanyanka su ko su kabila na bani isra'ila zuwa goma sha biyu ko ka ce jikoki domin asbaɗan jikoki kenan ai eh, wa humus nata asharata asbadan umama muka sanya su jikoki gida daban-daban ko kabila daban-daban ko gida-gida su goma sha biyu ai eh, wa auhaina ila musa muka yi wahayi zuwa ga musa idistasqahu qaumuhu lokacin da jama'a su suka nemi ya shayar da su lokacin lokacin muka yi wahayi zuwa gare shi a nidirib bi a sakal hajar ka daki wannan ruwa wato ainihin wannan dutse ɗin ka dake shi da sandakka dutse ne gaban shi lokacin kishi ya ishe su ga zafin rana ga sahara ga waye sai suka roƙe shi suka ce ka roƙa mana wato ubangiji jistas ƙahun ƙaunu lokacin da mutanen suka nemi ya nemi allah ya shayar da su ruwa a da ribbi a sakal hajara sai Allah ya ce mun yi wahayi zuwa gare shi ka daki wannan dutsen da sandakka jasad min husnata ta aina saboda haka ya daki dutse sai ga dutse ya tsage idanu ko korama ko idanu na ruwa guda goma sha biyu shine jasad ya duk ya faffashe aka sami ido daban-daban can ido daban can ido inda ke fitar da ruwa har guda goma sha biyu kada alima kullu unasin masharabahum kowane gida ya san wato mashayarsu waɗancan gidan waye malaman tafsiri sun ta kawa amma dai abin da aka sani wanda annabi Allah ya faɗi cikin ƙur'ani su ne annabi yusuf da nashi tawagar ko amma saura a ce gidan lawi gidan waye gidan su waye duk malaman tafsirai suna kama dai su dai bani isra'ila gida goma sha biyu ne kaga ko da aka da kite kuma ai haka ta zama ko hanya guda goma sha biyu to nan ma da ya daki wannan marmaro dutse ya fashe aka sami mashaya daban-daban guda goma sha biyu dukka wannan iko ne na ubangiji Allah ya ce kada alima kullu unasin masharabahum kowane a cikin su ya san mashayarsa wa dhallanna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna was haka bayan ruwa da aka fasa suka sha suka ƙoshi. Allah ya ce wa zallanna alaihim al-ghamama muka sanya girgije ya rika masu inuwa nan kuma suna cikin uwar rana suna sha sun cikin sahara sai aka yi masu girgije ita masu inuwa suna sha wa anzalna alaihim al-manna was-salwa muka saukar masu da man da salwa almanu ita ce darba wani abu ne ke zuba kamar raba sai su tara su sha kawai a matsayin ga zaki ga shi kuma ruwa wasalwa da 'yan shila su kuma aka hore masu ga sanan ba sai sun je farauta ba kama su yanka su gasa su ci yadda suke so shine abincinsu su ci su sha a wani wurin aka ce ragadan ko kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce ku ci daga dada da abin da muka zarta ku da shi inda suka dosa can baitul maqdis kenan duk abin da Allah ya fitar na kayan abinci na sha duk wasu kayan marmari Allah ya ce ku ci daɗaɗa ne a gare ku arziki ne wa ma zalamuna walakin kanu an fasa ya mu ba su zalince mu ba duk da muka yi masu wannan ni'ima suke ta kafircewa ai masu wannan su ce kaza ai wannan su sake tsiro da kaza wa ma zalamuna mu ba su zalince mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawunan su suka zalunta kawai duk abin da suke na saɓan Allah to kan suke mawa mu ƙara sauna ayin وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نعم الله ملوك يتشي وإذ قيل لهم اسكنوا كأنبتا لوك شند أكتشيد سو اسكنوا هذه القرية ku zauna wannan garin wannan alƙarya ita ce baitul maqdis su je su zauna can gari ne na annabawa wuri ne nan sun da sun kubuta daga wannan yanayi na masar to ga wuri can ku je ku zauna lokacin da muka ce ku zauna ko a wancan cikin bakara aka ce udkhulu aka ce ko hadhihi alqarya nan ko aka ce uskunu ku shiga ku zauna kenan in ka hada ayin wa kulu minha haythu shi'tum ku ci daga gare ta yadda kuke so ragadan da yalwa ba shamaki duk abin da Allah ya fita maku komai halal ne ku ci kaga abin da aka ce musu kenan to sannan amma in za ku shiga garin ga sharadi tunda kun yi laifuffuka da yawa wa qulu hittatun ku ce Allah ka sarayan mana da zunubinmu Allah ka gafarta mana shi abin da aka ba su umarni ba sai ka tuba za ka ci Allah gafarta to ku ce kun tuba Allah gafarta mana shine wa qulu hiddatun wa dukhulul baba sujadan ku shiga kofar kuna masu sujuda sujuda ba wai sa goshi ƙasa shine sujuda ba ku dai ran kwafa ku shiga kuna masu ran kwafawa alama kunna dama kun tuba kenan Na naghfir lakum khati'atikum sai mu gafarta muku kurakuran ku dai da kuka yi wadannan ka jafa abubuwa masu sauki sharuɗa Mm, ku ce Allah mun tuba gafarta mana sannan ku shiga kuna masu rankwafawa shikenan sai mu gafarta muku kurakuran ku duk da kuka yi sanazidul muhsini kuma mu ma ƙara ma masu kyautatawa wanda suke ihsani a cikin ku amma sun yi fabaddala allazina zalamu minhum <laughs> qawlan ghayra alladhi qila lahum waɗanda suka yi zalunci daga cikin su ga minhum aka ce wanda zai na maka ai da muka karanto ɗazu kenan a cikin su akwai nagari Allah ya ce fa badal ladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum waɗannan da suka yi zalunci daga cikin su sai suka canza zancen da aka ce su faɗi suka faɗi wani ba shi ba eh shine an ce ku ce ko hiddatun anan hidda shine sare da zunubi sai suka ce hinda hinda me hinda alkama kenan <laughs> kaji an canza gina ko ba canza ba to bai hude haka yake ko yanzu canza abu a canza maharam suna a bata wani suna daban a yi mata kwaskwari ma duk ɗabi'ar bai hude ce da masu koyi da shi Allah ya tsare mu Allah ya ce fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yuzlimun sai muka aiko musu da azaba daga sama bima kanu zulimun da abin da su kasance suna yi na zalunci to ina jin kila lokacin ko ya cika na za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya gafarta wannan muna karantawa ne don ya zama duk an faɗa mana cikin ƙur'ani da ya zama darasi a gare mu mu al'umman manzo har yau har gobe abin da ake so ma kai laifi komai girman shi ka tuba ka bari shirka ce ka bari bid'a ce ka bari saban ne ka watsar ka tuba Allah ghafuru rahim ne zai gafarta maka kar ka doge kamar yadda yahudawa suke doge kan sako ko a ce ga yadda zaka kai ka canza ka yi yadda aka ce shine Allah zai karba kuma zai baka lada Allah ka ba mu lada irin ɗabi'u irin nasu marasa daɗi Allah ka tsare mu daga shiga cikin su shi yasa kullum muke cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka mana jagora Allah ka taimaki addinin ka ka taimaki masu taimaka masa yanayi da muke ciki na larura marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kare su da imani Allah ka yaye mana wannan annoba Allah ka kawo mana canji ka sauka mana da arzikinka Allah ka kara mana ka ta ruwa ka sanya albarka cikin ruwan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin